Yarjejeniyar dawo da 'yan gudun hijirar Najeriya kimanin dubu tamanin daga jamhuriyar Kamaru na nuna yawan 'yan Najeriya da suka tsallake ƙetare domin tsira da ransu sakamakon fitinar Boko Haram. Kamar yadda shugaban hukumar agajin gaggawa Najeriya Sani Sidi ya bayyana a ganawarsa da tawagar kula da agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar Afirka AU ya ce ta hanyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya aka cimma yarjejeniyar dawo da waɗannan ɗimbin 'yan gudun hijira don yiwuwar mai da su garuruwansu na asali da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohinsu da suka fito musamman ma Borno, Yobe da Adamawa. Sani Sidi dai bai faɗi lokacin da za a fara kwaso mutanen ba, sai dai ya ce za a tabbatar an ɗauko su bisa raɗin kansu da kuma mutunta bukatunsu da samar da inda za a tsugunar da su bisa ma'ana kuma samun damar mai da su muhallansu na asali. Tun farko mataimakiyar daraktan hukumar 'yan gudun hijira ta Najeriya Amina Ummul Kairi Bibi Faruk ta yi bayanin yanayin yarjejeniyar da sauran 'yan gudun hijirar Najeriya da ke fake a wasu kasashen tafkin Chadi. A hankali a hankali dai yanzu kamar yanzu suka bar muna nan muna ana kokarin wata yarjejeniya da ake kira tripartite agreement saboda mutanenmu da suke can su dawo amma har abada kuma ma in sun dawo din ai ba so kake su dawo su kuma su zauna ina ko kuma su yi me to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara ne sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma bodas din buka san da suke da dan marwa da dan garwa duk dai suke a wurin mu dukkan wani fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum dubu gobe sai ka je ka tarar mutum dari ka gane saboda haka da wannan abin nan din ji ma kafin ma a abu na saboda kawai dai ta kasance a gyara ne kawai magana sai muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu kuma dai alhamdulillah gwamnatin nan tana iya kokarin ta gashi nan mutane ji suna fara daddawowa daga inda suke sannan kuma sojoji suna kakkarɓo wurare da aka yi wa farmaki aka kwakwace a nata tsarin dai yanzu hukumar kula da yan gudun hijira ta Najeriya karkashin Hadiza Sani kan giwa na gani in ma dai an dawo da yan gudun hijirar kuma ba a iya mai da su gidajensu ba to ya dace a tsugunar da su a muhalli na dindindin ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta dauki tsari na IDP wanda da hukumar mu tuni ta sharaɗa tare da sauran hukumomi wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar 'yan gudun hijira ko ina kam kam ɗin nan da ake ajiye 'yan gudun hijira sansani sansani a tsagaita dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan 'yan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni a ba su tallafi sai su ci gaba da rayuwarsu yadda kowane yake rayuwarsa a cikin al'umma ba tare da an je an ana gina gidajen laka ba a ce wai an samo musu matsugunni ko a ce a je a samu fili a inda suke gudun hijira a ce dole a kwace gonakin wasu ne ko filayen wasu gaba a samu matsala kuma. Kwamishinar hukumar agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar Afirka Aisha Laraba Abdullahi ta ce alƙalumansu sun nuna akwai waɗanda suka rasa matsugunansu da ke zaune a sansanoni a Najeriya su miliyan goma sha uku. haka Hakanan akwai 'yan Najeriya miliyan uku da suka yi gudun hijira zuwa ƙetare. Nasiru da ya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.